a Anani ce, gatanan gatanan ku. A cikin ƙauyen Nasir akwai wata yarinya mai suna Nihal. Nihal Mureniya ce kuma kakarta ce ke kula da ita tun tana 'yar shekara biyu. Nihal dai ta kasance kyakkyawa daidai misali, amma tana da wani ɗan tabo a idanta, wanda ya sa mutanen ƙauyen suka tsane ta, domin a tunaninsu mai ya ce. Duk inda ta shiga a ƙauyen sai an tsangwame ta. yara har tsokananta suke suna ce da ita mayya mayya mayya tun tana karama take fama da tsangwama har ta girma ta zama budurwa ana nan ana nan har kakarta ma ta rasu sai ya zama na Nihal ba ta da kowa a ƙauyen ita kaɗai take kula da kanta gashi mutanen ƙauyen ba su kwantar mata da hankali sai ya zama na kullum da asuba Nihal za ta fita ta tafi ƙauyen da ke makotaka da su ta je ta yi aikatau kala-kala domin ta samu na kaiwa baki kuma ba ta dawowa sai can dare idan kowa ya kwanta bacci wata rana nihal tana kan hanyar dawowa gida sai ta haɗu da wata yarinya a hanya tana kuka ita kaɗai a cikin daji nihal ta ce yarinya me ya same ki me ya same ki kike kuka ina mamanki me kike yi a wannan dajin ke kaɗai Yarinya ta ce bata na na kasa gane hanyar gidanmu. Nihal ta kalli yarinyar da kyau sai ta lura cewa ashe yarinyar makauniya ce ba ta gani. Wato yarinyar gajiya ta yi tana jiran babarta a gida shine ta fito neman ta har ta ɓata. Duk da cewa Nihal ta gaji sosai, Allah Allah take ta karasa gida ta ci abinci ta kwanta. amma ba za ta iya barin wannan yarinya ita kaɗai a wannan dokar daji ba. don haka sai ta ɗauki wannan yarinya ta koma ƙauyen da ta fito ta yi ta cigiya har ta gano gidansu yarinyar ta kuwa shiga ta tarar da babarta tana ta kuka babar yarinyar ko tana ganin su ta miƙe da gudu tana murna ta rungume 'yarta tana yi wa nihal godiya nihal ta juya za ta tafi sai maman yarinyar ta ce ta tsaya tana da wani abin da za ta bata sai ta shiga ɗaka ta fito da wani tsohon murjani ta ce mata wannan murjanin da kike gani yana da tsohon tarihi kuma murjani ne mai abin al'ajabi wato iyaye da kakanni na sun yi imanin cewa duk abin da kika tambayi murjanin nan zai baki amma mahaifina da ya gaji wannan murjanin sai ya fara amfani da shi ta hanyar da bai dace ba saboda haka murjanin ya daina yi masa aiki sai ya wurgar da murjanin ya ce ba shi da amfani ni kuma sai na je na ɗauka na ɓoye saboda na san cewa murjanin yana da amfani na yi imanin cewa ya daina yi wa mahaifina amfani ne saboda mugun halinsa kuma zai yi amfani ga duk wanda zuciyarsa ke da kyau gashi ke kuma na ga kina da tausayi saboda haka zan baki wannan murjanin ki je ki jarraba nihal ta ki karɓa daga hannunta amma matar ta dage saboda haka sai Nihal ta karɓa ta yi godiya sannan ta koma gida. Washe gari da ba, Nihal ta tashi daga bacci za ta fara ƙoƙarin tafiya ƙauyen da ta saba zuwa tana aiki kamar yadda ta saba amma sai ta ji cewa duk cikinta a gajiye yake ko ina yana mata ciwo ta gaji sosai kuma bacci ma bai ishe ta ba saboda wahalar da ta sha jiya ta ce ina ma a ce ba sai na fita na je na yi aikatau ba amma dole ta fita ta je ta yi aiki domin akwai bashi a kanta kwanaki an zo an gyara mata kwanan gidanta da yake yoyo saboda haka da ƙyar nihal ta miƙe daga gado za ta je ta yi alwala kenan sai ta hango wannan murjani da aka bata ta yi murmushi ta ɗauka ta ce bari in ga ko murjanin nan zai bani kuɗaɗe masu yawa da har zan ta kashewa ba sai na je na yi aikatau ba sai ta ɗauki murjanin a hannunta ta ce murjani ina so in samu kuɗaɗe masu yawan gaske domin in daina yawon aikatau ta ɗan jira ko za ta ga kuɗaɗe sun bayyana a gabanta amma sai ta ji shuru ta ce au ashe mahaifin matar nan dai yayi gaskiya wannan murjanin karya ne babu wani abin al'ajabi a tare da shi sai ta ajiye ta je ta shirya ta tafi abinta da ta dawo da daddare za ta kwanta sai ta hango murjanin ta ce kai wurgar da murjanin nan zan yi ba shi da wani amfani amma daga baya sai ta canja shawara ta ce kai murjanin nan ku yana da kyau bari kawai in dinga sakawa ina fita biki da shi tunda dai yana da kyau can kuma sai ta tuna cewa babu ma wanda yake gayyatar ta zuwa biki saboda tabin da yake idanta ta ce um bari kawai in dinga sawa ina zuwa aiki da shi domin yana da kyau sosai tana sawa sai ta ce oh ina ma ni kyakkyawa ce kuma ba ni da wannan taban da sai na zagaya ƙauyen nan tsaf ina sanye da wannan murjanin ana kallo na ko rufe baki ba ta gama yi ba sai ta zama kyakkyawar da babu kamarta a ƙauyen kuma taban ya ɓace amma ita bata ma sani ba saboda bata kalli madubi ba washe gari tana kan hanyar zuwa aikatau a wani ƙauyen kamar yadda ta saba sai ta ci karo da ɗan sarkin ƙauyen garin wato Yarima Irfan shi da tawagarsa. Yarima Irfan mutum ne mai girman kai sosai, ba kamar mahaifinsa sarki ba, yana ganin ya fi kowa a duniya, saboda haka baya ganin girman kowa a ƙauyen. Mahaifinsa ya yi faɗa ya yi faɗa har ya gaji, amma bai sauya hali ba. Gashi anya anyi da shi ya yi aure, duk wacce aka haɗa shi da ita, sai ya yi mata wulaƙanci, ya ce sam ba zai aure ta ba. Yarima Irfan yana ganin Nihal aiko ya dakatar da tawagansa ya sa a je a yi mata magana. Ita kuwa tana ganin sun tsaya ta zura da gudu domin kowa a ƙauyen yana tsoron Yarima Irfan. Amma ina ya sa aka bi ta aka kamo ta ya ce ta kwantar da hankalinta ba zai cutar da ita ba. Hasali ma bai taɓa ganin kyakkyawa kamar ta a duniya ba. Mamaki ya kama Nihal. Ni kuma kyakkyawa? anya kuwa ta ce a zuciyarta yanka ni zai yi sai ta kuma zurawa da gudu Ba ta tsaya a ko'ina ba sai da ta je gida tana zuwa ko ta ɗauko madubi ta kalli fuskarta a nan ne ta gane cewa kamanninta ya canza domin tabanta ya ɓace kuma ta dawo kyakkyawa ta ce la A ashe janin na gaske ne a cikin farin ciki kuwa ta zagaye ƙauyensu tsaf kowa sai kallonta yake yana yabawa kyanta ba su san cewa Nihal ba ce, kawai sai ga Yarima Irfan ya kuma faɗo mata, ya ce, ke kyakkyawa, gaya min sunanki. Sai ta ce a ranta, idan na faɗa musu sunana ba za su yarda da ni ba, ko kuma kamar yadda suke cewa ni ya ce, su yarda cewa e ni mayyar ce da gaske. Kawai sai ta ce, sunana Sajida. Ya ce, gaskiya Sajida ke kyakkyawa ce, saboda haka zan gaya wa mahaifina ya aura min ke. sajida dai tana ta mamakin abin da ke faruwa ta kuma zurawa gida da gudu da ta isa gida tana ta numfarfashi can ta ce o bari in cire murjanin nan in ɓoye domin amfaninsa na da yawa tana cirewa kuwa sai ta tashi daga sajida ta koma ni hal, wato ta ban ya dawo nan da nan ta mayar da murjanin wuyanta sai ta koma sajidanta ta ce ashe ba zan kuma cirewa ba shi yarima irfan yana nan ya sanar wa iyayensa cewa ya samu wacce zai aura. Damin al'adar ƙauyen shine duk sanda ɗan sarki zai yi aure sai budurwar ta zauna ta yi kwana arba'in a cikin fada ana lura da halayenta kafin a yi aure. Saboda haka, Sajida dai ta amince za ta aure Yarima Irfan. Sai aka zo aka ɗauke ta, aka kai ta fada, aka ba ta ɗaki da hadimai su dinga mata hidima. Amma ina, sajida ta zauna ana mata hidima ba tana yin duk abin da ya kamata ta yi tana da kunya tana da ladabi da biyayya ga sanin ya kamata ga ta san darajar ɗan adam kafin ka ce me sajida ta sace zuciyar kowa a cikin fada babu yaro babu babba kowa yana santa hatta shi kansa ya rima irfan ya sauya halayensa abin da ya fi faranta wa mahaifinsa kenan domin Yarima Irfan ya daina wulakanta jama'a. Saboda haka, mahaifin Yarima Irfan wato sarkin ƙauyen sai ya fara son sajida sosai. Duk dare sajida takan tara yara a fada ta soya musu wainar fulawa, ta jajjera su a tsakar gida, ta yi ta musu tatsuniyoyi masu daɗi. Hakan ya sa yara suke son ta sosai. Har waɗanda ba sa jin magana suka shiryu suka daina rashin ji. Duk waɗannan abubuwan da ke faruwa Kande tana gefe tana lura. Wace ce Kande? Kande dai ita ce 'yar wazirin wannan ƙauye, kuma Kande tana matuƙar son Yarima Irfan. Har ma an kusan aura mata shi, amma Yarima Irfan ya ce shi baya son ta. Amma duk da haka, Kande bata bar son Yarima Irfan ba. Saboda haka, Kande ta tsani Sajida, kullum take bibiyanta tana duba abin da take yi. Wata rana, Kande ta ɓuya tana kallon sajida a ɗakinta a yayin da take shiryawa. Sai ta ga cewa a lokacin da murjanin sajida ya tsinke, sajida ta koma Nihal, wato wannan yarinya mai tabo a ido. Aikwa Kande ta ɗiba a nakare ba ta tsaya a ko'ina ba sai gurin sarki. Ta je ta gaya masa cewa lalle lalle a je a binciki sajida, domin cewa ta ga cewa sajida fa wannan yarinya ce Nihal mai tabo wacce kowa yake cewa mayya. sarki ya sa aka je aka ɗauko sajida aka kawo ta fada amma ko da sajida ta isa fada ba ga ko tabo ɗaya a ta ba domin bayan kande ta tafi sajida ta jejjera murjaninta ta gyara shi ta mai da shi wuya kuma ta koma sajida abinta saboda haka sai sarki ya ce wa kande ta maimaita abin da ta faɗa kande ko ta maimaita sajida ta yi dariya ta ce ran kai daɗe to ba gani ba ina taban Aikuwa kan dai ta fusata sai ta matsa kusa da inda sajida ta zauna sai ta ja murjanin ya tsinke murjanin na tsinkewa sai sajida ta koma nihal hankalin sarki ya tashi ya rima irfan ma hankalin shi ya tashi ya fusata aikuwa sarki ya ba da umarni cewa a fita da nihal daga wannan fada nihal ta koma gida ta yi ta kuka ta yi ta kuka hankalinta duk ya tashi mutanen fada suka yi ta mamaki Kullum Yarima Irfan a cikin tunaninta yake domin fa ya kamu da santa. Wata rana sai ya zauna ya ce to wai menene ya sa Nihal ta yi ƙarya ta ce ita sajida ce me yasa ba ta gaya min gaskiya ba. Can sai wata zuciyar ta raya masa cewa abin da ya sa ta yi ƙarya saboda a wannan ƙauye an takura wa rayuwar Nihal. Nihal ta sha tsangwama daga manya har yara saboda taban fuskata. Wannan dalilin ne ya sa Nihal ta yi ƙarya ta ce ita sajida ce, ba da ban tsangwamar da ake mata ba, ba za ta yi ƙarya ba. Saboda haka sai ya rima Irfan ya sake wani tunanin, ya ga lallai-lallai ya kamata a dawo da Nihal cikin fadin nan, domin fashi ba kawai iya ta yake so ba, a'a, har zuciyarta yake so da halayenta na gari. Sai ya je ya sanarwa mahaifinsa abin da ya yi tunani. mahaifin nasa wato sarkin ƙauyen ya zauna ya yi tunani mai zurfi ya ce lallai gaskiya ne ɗana idan da a ce ba a tsangwami yarinyar nan ba ba za ta yi ƙarya ce saboda haka na amince a je a dawo da ita cikin fada aka je gidan su ne hal aka ɗauko ta ta zo ta ba wa sarki haƙuri sannan ta nemi gafarar yarima irfan yarima irfan ya ce na yafe miki gimbiyata domin halayenki na gari na yafe miki kuma a madadin duka mutanen ƙauyen nan ina neman yafiyarki da irin tsangwama da wulaƙancin da kika sha a baya. Ai kuwa sarki ya aika takardar gayyata zuwa duka manyan ƙauyukan da ke makotaka da su. Aka zo aka yi gagarumin biki wanda ba a taɓa yin irinsa ba a ƙauyen. Aka aura wa Yarima Irfan Gimbiya hal Tun daga ranar ta ci gaba da zama a fada, ta ci gaba da halayenta na gari kuma kowa ya ci gaba da santa. ƙurunƙus kan ɗan ɓera. Tambaya ta farko, me Nihal ta aikata har ta sami kyautar murjani? Tambaya ta biyu, menene sunan 'yar gidan waziri wacce take son Irfan? Tambaya ta uku, me yasa 'yan garin su Nihal suke ce mata mayya? Tambaya ta ƙarshe, wani darasi aka koya daga wannan tatsuniya? Sai na ji ku.